بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ان شاء الله تعالى يا فيلو يبرغن بكراتي من لتافيا دروس اللغه العربيه لغير الناطقين بها igagana edufen zuguto tacho mucayi darasin to abaci mini juziyan ebacho al'ab dana gada baba gani bai al'abanawi egizi baba ya gangan bai giushin ga aina zahabtun ba da darsi ya abina'i baba ya lo ba da darsu zumana ka tagumi na bu ya abinahi ya yi gimishi egishe ya shaga zahabna ilal mal'ab ida ba mal'ab bai zozo nan. fil da daura akuratal qadami la'ibtum am kuratas sa'la ngole zo iri kamar zo fil da boko ndi bol titin ne cha ngato akuratal qadami la'ibtum bolu bici ya ce am kurata sala salla kashi bolu ne ce mu kasa wani football football o kashi basketball o wole kurawi ball kadam shi bici sallah ci giyan kasa la'ibna al-yawm kurat al-qadam yina ya e zana yi e zana wuyi ya e bolu bici لعبنا كرة السلة في الأسبوع الماضي yake zozo ya bolu ya gwane ce da kasa wana fil usbu ilmadi mako ya tsuwe mako na gwagadana amma zahabtu ilal maktabati, al-yawm yalo labrari ina gabala a'a ilo bala zahabna bi mana ida kile uci gabala hunji ga nam yayin ozukan doro egani gabe nafi malu ejuwi kiyan bala fi nafi zalu amma zahabtu dole ma zahabtu istifamu dana na fiye dana shi fahimta ko ngala mai na shiga yi bala a ga arfu jawabin li'ijabin na nafi khasa idi fahimta ko arfu jawabin li'ijabin na nafi khasa fi oyin ṣe ya etiyan yinye ya kasa musamman wadda iwa gawa ne ya awọ nigan ọkọ wace wagan wayaji yi na yi ya ba wani uji kiyan bala waga yashi misali biya yi kur'an so shiga alastu bi rabbi kun inji biga yi tsaye ya ƙalu bala a gai wagani ila hankali tu arfu jawabin li ijabin nafi khasa ngayo ngole alastu ngole fi hadu ngba egan bibe nafi yake ba to ngo ga ya jawa ga na'am ya alaysa alaysa allah bi ahkam amma zahabta ila marusa ana arfu istifham ya dabi bai ìbàlá. bai nafi ke ba ya juyi bala maza karatu hunak kiye dagba littafi gbababu maktaba na wọn labrari maktaba mai ke bai kun littafi na bai kun littafi na yugan maktabatu bai ke lo dagba littafi nye jama'a na kuce wani yuga maktabatu ken do dai bai ya yuga tebur ne lakaya na a mai ke yi maktab ga ofis na iji fahimta ko wani a la fasara na wuge lakanga na labe kiyan siya kuyan ya gani wuge bebe yi na kara na su'uf igba jarida su'uf jamu'in sahifa newspaper da wani a sami itul akbara min al'iza'atil yau ba yau labari radio wai na ni na'am sami'naha sami'naha e yiwa ni wale na'am ga abu ibn alfa istifamiya mu bebe kiyan nafiya min ayi iza'atin sami'tum emiye labarin kici tsogoyewo iza broadcasting station launa sami'ina min salafi iza'at iwo daga emi labari wuta min iza'at riyad iwo mi rediyoyin riyadha na yadda ta saudiya ne wa iza'atul qa'ira wa iza'atul qahira yake wo emiradio ya misra qahira edukota ya misra gana wono wa iza'atul london yake wo emiradio ya london bu gutatan na yushi tukwa ina ne iza'atu jamui iza'at yawon ngalanga min salasi iza ata ibana daga salas arba khamsa fata be sunna daga abu zumana ije mu ije fahimta mu chayi majrur ije fahimta ko to ganci ebo kibo mu ce ga min salasati za a ta yi eh? ga ibana al'adad yukhalif al-ma'adud iza'atu igiyan mu'annas yukhalifu fi ta'nis wa fi tazkir ji fahimta ku iza'atu mu'annasu yau biyan wuce adadi gaje muzakkar samitu anna bilalan maridun wa annahu fil mustashfa babega ngamiwo kede bilal maridun uwa mana wa annahu fil mustashfa umada asibiti a sahihun aza bai ganne ga wangiyo na'am aza sahihun egijejen da ga e labari wangiyo shafahullah soku saugu dai ba duwa al'ab baba wena ga ami na yi yushe na yake e sha addu'a ba da wata ji ga ami ami kima e ne ba mai na ushe bo wale da mini ya sumul filo e ji fahimta ku. amin da mini ya asma'ul filo manuyi alahumma ajib sokogo ji fahimta ku. amma mai izuya hun ladamin ya sunna je yin socho ogai ba izuya bai mu feji bayani eti alamarin aminu zumayin fatiyo ne amma idan wuce ta zuwa Amina, wanda mini sunna na yin socho ba mini asma'ul fil budon sunna je na je lopin yake fili na ke ofili na mini gba ta mini asma'ul fil gabo ofshin wiki yo wala ta kullahuma uffin nole ismu fili mudari'in ato fili mudari yi nga wen gikini yo manu yi atadajjar mana uffin don ki mana atadajjar bi mana atadayyak so ci ga gaggan be man ciwo ji ga uffin ma au ba yi bautu da gaggan dai yi baba za dana damuwa da gaggan bai wa ya gami damuwa ci so ci gaggan so biya wucin aminu isma fi daga mutu yi ma ni ne yi gina allahumma ajib eh, allahumma stajib mata dakala almustashfa kan kici ga na asibiti go wula sun sunna da ya bu labari na wa shawanya yi labari bilal wala kale tuwe gana mai mi tuwo jina so da halaba wani ile fa'ili wuya fa'ili wiki yan domirin mustatir domirin wasu mustashfa ce mafulu biyi dakhala qabla thalathati ayyam asibiti lo gefo wani. أين الكتاب ذو الغلاف الأحمر الذي كان في غرفتي أرأيتموه أين الكتاب في ذو الغلاف الأحمر نجبا غزرنا الذي كان في غرفتي لتافنته takatambona أرأيتموه يا يجمشي يليوه نولي بابا يكاكاو yusufu ga ana hatuhu albari ata wa karatu nisfahu mini giuje ga nga mi lautuwo eshi albari hatu nga yi eshi tuwo wa karatu nisfahu magafi ubani baba ya ga wa aina almajallatu allati kanat tata dhaka alkitab babu jarida da Allah tika na tata zalikal kitab na tatiya littafin wuce wani tata zalikal kitab wale tata yi zolfu ko zolfu ma bai suna na yabo zuma na ilaje gina majirur ta zalikal kitab ko tata zakal kitab ko ta kitab ba ta wange ji fahimta ko a azihi ngba ngada na bilale ga a azihi majalla un ci gada na jarida un ci gada na daga la inji wuya almajallatu zatul ghilafil asfar ga jarida un ci yi bango yaran asfar yaran nga nufece nga nasara yi nga yelo hiya indi marwanu fe gaga ndabe mi akhadtuha al-yawm yina milao yina michuo يرن الجرس فيقوم مروان ويفتح الباب وتدخل أخواته gato efin jedana marwan ma'annakin wani teku wata kulu hawa tuhu ya giwushi mai gada ya giwuki shi jau in zagi shi e ganda babu e ganda jau ya gi zagi shi dana a ga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ake e ya shiga e yaji ga wa alaikun salam wa rahmatullahi wa barakatu baba ya gaga aina zahabtun na ya banati bayelo ya yi Zahab na zahabna li ziyaratil mudira illa ya misalo bayan tishi makanta amma na an zahabtunna bisayyara eze ya dalo kashi mota ya dalo مشينا لان بينها لان بيتها قريب من مدرستنا كما شينا ازيدالو لان بيتها ابني ميمو ديراي قريب صبا من مدرستنا مكانتاي هو بين المسجد والمدرسة اميو ندنا غدايا مسلاشو غنبي بابوي مكانتونا bàbá ẹ̀gàn àwọ̀jẹ̀ tùnà filbait yẹtún dàmbó egin zagije ya jaga na'am ha e itun dambo jalasna inda thulutha sa'atin ifedun shibubo thulutha sa'at ngai kan sanni mini ka sauta bi ma na ije minti shi shebobo guna wawo sulusu sa nga yi ikiyo awa ni de minti guki minti shita minti shita wa gu ga tiguta nga wa yawe shi shigo to kan sanni kota ya wa ni aga ga kota ya wa ni wigiyo minti shi ya ji fahimta ku tun da yake a'a minti gwegi sulusa ta minti shi aga wani ga guta ga sulusu gane wani wanta minti وخرجنا من بيتها في الساعة الخامسة يما تيمي وبو افيغوتين أرأيتن المكنسة يا بنات يا يجين زاجيجي يلي سوكوي نيزادنا جنب يجين زاجيوجي بعثت عنها كثيرا وما وجدنا وما وجدتها miwaza na ba a so an ha bi mana anil meknasa mi wasu ku za sarawar idan babu wa ma wajetto ha maliya miliyela nole wa ma wajetto ha mana ni debe wa ma ra'aito ha wadanda ya gido jayo da ya afọ al-mukaraba wale fili da fi la etun doji alima ra'a wajeda kpata lai ni ba su adiga ana wadatuha atata sulam ala saba miyun ladan takwayan sulam ekpa ko ga dagun lajana ta ga da lewda ci bayan dagun bu jamwi salalimu sulalimu jamwi sulam ekpa ada marwan ga ya ummi ya wannami afi sallajati ma'un barid ma ma'un baridun nuwe ko mu da frijo nahnu ita e wani yewo nuwo yewo giyan nuwo to wọn yi wọn sọ gbogbo kẹwọn ayi na ana atushan ana atushan e bayan sulam na ife ba zuman gina salalimu a shagan wayo je muhimmi na tumaikia makanisu makanisu ki ga je muhimmi salalimu ye mikna satu makanisu abshir ne gunga fayan ba yi na gaji damuwa ma fiha ma'un baridun nuwe kofiwo wa asirun wa asiru burtukal a ga to mungoro na kana a to lemu na kanan fiwo beverage nuwe ya lemu na kanan dawo iri lemu dana jeji shiri fi kpali jo ko roba gijo dana ngayi ga asira mutula o sanar da yawa asir mungoro ko lemu ko abarba apple pineapple pata nono de na le kan la fi ba mo da ne ji shiri fanta da ko ke dana ngayi ga asira amma aini na je lasun dana le lemu ga tsawayen burtukal ji fahimta ko so da wa nan na ji gadi ya a bona ba lemun gurin zalla ya ko lemun zalla iri na je shi sai abu da na kai na ya zage wani fale lemu ku kai kun mun goro za kin duga gyabo ba ta ya ji shi da friji ba ne madara kiwo ba to fi fi pale o fi ba mo da shi shi kan fi ebo ba gona da mu gona sokuji babu alkhairu ya yi so mu biya kin albarka ku sai darasin ya wuro to adi dai da ci na jigun yi tsana ya bu bibiyu na zuwaratu bayeli jamuwi na zuwara eh, ajalatu ko kara jẹ́mú ìkíyàn e ajẹ́lò lè yẹ́tò ní gbáyìn jẹ́mú ìkíyàn e kí jẹ́mú lè yẹ́tò hmm? liha eh. ngala nabi sallallahu alaihi wasallam wajo fede gan ya nun kwayin dikan arhu liha arhu liha jamuro ne lihiyatu hmm. suratun foto da wani jamu wiki suwar suratu sura kur'anu da wani jamu wiki suwar ba ta wazanin ni gabo ata sai addarsu sami darasiyan totaci darasin totacin na ba zaye tin almufad ganbe aljamui inda muhimmanci salami almufad wunci zaini ko yini aljamui za kama ko in kama jemu mai lacha daga wikibo daga wuta larauci da kiyan mufrad wunde musanna wunde kiyo jam'u turanci gata daga singular sai kiyo plural ji fahimta ku nga yi su gama ya alama ya jamuwa a gwaku almuzakkar maya ba za yi farko ya ce yanzu yi jibu ɗaya e ba ko ya zaba yau hamidun zahaba ngole yi muzakkar muke mufrad ko hamidu da hamidun wa hashimun wa aliyu zahabu hamidu to hashimu to ali zahabu ada ngole yi tiki bo jemu wa ga zahaba kendo na wa ga zaini zahaba na sai kiyo zahabu amma da wani chababu bi osuku wa ga ga zahaba hamidun wa hashimun wa ali wangi amma mu da daya wala shi zo jamu ya fi da caga oga guzu mu almu'annas da gidana ga waga gaga ta mu. amma ga wale ga ne ba giton da gina ya la misali we wanda ne ba za bai ta alghaibu yaji e fahimta ko third person singular da wani ji fahimta zai waye gangana shi shidda ba mai zai nina gai ga third person singular wannan gai zata waye labarin wai first and second zai gangana shi third person káwọn gíbò tó yẹ mọ́gànbí wọn ló léwúlé àjẹ́kí hàn third person lọ́nà àmínà tó záhàbá amina da aminatu wa zainabu wa maryama zahabna a cagawa ga eti zai jibo etiya jamu yin zagi jibo zahabna ya ba yi zahabu amma wani cababo bebe ayan nye zainin zagi gawa laya kwato waga zahabat aminatu wa zainabu wa maryama amma wani zuma bo lafi ilibe oke aji faro zahab na etiya jemu bo wa loto sai almuzakkar almuzakkar na ma ngai zabagi misali ne ba mufa da wato jemu amma waye fuska ta yin almukhatibu almukhatab zai wai gana bayina zai ganci tubana anta zahabta wada antum dhahabtum yada ngole zanna ipata nya koyi anta zahabta wada second person singular zoje unano ta una ikiyo ya mukhatab zai wai gana din antum zahabtum ngole antum ya bayi zahabtum ya da gole waje ya jewa al-mu'annas bangaren zagi shau anti zahabti wa abin zahabta iriyan bagya se zahabti antunna zahabtunna yi zagi shi da ya fahimta ku antunna zahabtunna sunan gole domiri ya cagawa maimakon aminatu zainab wa maryam zahabu nan gole zuma buwa ya labarin amma na waje yi fahimta ko second person plural gane nan wacce kima da domiri domiri na mai kima mun fasil sai almutakallim wato ne gana, first person singular yaji fahimta bagi tuwon zagi ɓata ni wa ka'ida ni gawa lotun bayan tawul fa'il gata ko ga tawul mutakallimu kawun zai gagana kiwon ya dawo marfu ana zahabtu mida wayi zaba gina wuce ya labari ne wayin zage wato ana zahabtu mida gata a iji fahimta ku ba ba kero ya bayan wani ya gagabe ba gi bayan zage na wa guteri ya ba gi an ta zahabta yin zage anti zahabti amma ya wato ne ya gana. mida ko mai jin kazan bagin zagi mutariya ana fa'altuhu ana fa'altuhu bagi ton zagi mutari ba ba e ba jemu wasu kun nanu zahabuna jemu da wani zagi za ga nahnu yi da bagi jo so ga nahnu zahabuna e bayan jemu da wani phosphorus in flora da wani wani yau ko to yi tsawa ka'ida na ji kawo tsawa larauci tun cabe wọn fẹ́ yí kò bí wọ́n tún cabe àwọn sai darasi ya wuro ta lokaci duk da bayani ga yi minti ba yana katun gikini nan da yi tsawa ka'ida na zai ji fahimta ko? so zahabta zahabti zahabtu kwata domin tautau na jigai gan abdomahirar mutasila zahabtun zahabtun na ji fahimta ko? domin rijayo na alakukiyan alakufili na gole asali za a ba ko domin rin na ji ta alakukwa ta mana ita jikiyan ajegba ajegba ni zahabta witin mukhatabo ni zabage zahabti wuce tiyan mukhataba mukhatabati in zagi na wai gana bayanan zahabtu wuce ta wunayi ita mutakallimu ba gi kwan zagi zahabtu wuce ti yan bo ba gi na ji shi yau na mukhatabu na ji da Zahabtun na wuce yin zagi na jiwo jiki na mukhataba ta ji da wuna, oje yau ya gagana zahabu wa ya labara ya wa wunayi jama'a zahabu na wa yake ya labarin zagi ji nunin na ya ci an nisuwan wani zagi ji zahabu na tiya jamabu yin zai je gaga ga wani na zahabu yi da ko ba gizi ko in za gizi isa ka'ida na ka'ida ta ba jiyo umar da muhimmanci na wana kin larauci na waga agbaye ci da ando ci gbazi wani afe fe fun ya larauci bai wa de luga to mu sa ka'ida ta ba na jana ga wa waya su kwamun ji amfani gurgudu ni bana tsoci albarku don bai ga cimcin su kufa gan bai yi subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik